Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu sauraronmu barkanku da sake kasancewa da mu a cikin ci gaban ƙayataccen labarinmu. Mai suna Marya mai Maryama Sarauniya na marubuciya Ummi Aisha wanda yake zuwa muku a tashar Dani Studio Hausa wanda Mustapha Cinye ya ɗauki nauyin kawo muku shi tare da ni mai gabatar muku Hauwa Muhammad Sani. momin Dija. A baya mun tsaya inda murmushi Maryama ta yi tana kallon Shaddad wanda idanuwansa suke jajir har lokacin. Maryama ki yi min uzuri ki bani dama irin damar da Fatima Zara ta ba wa Jawad lokacin da ya rusa mata martabarta. Ni kuma na yi miki alkawarin zan zama tafi da da tafi da ba zan manta alkhairinki a gare ni ba domin shi alheri danko ne. Zaman da na yi da ke na fuskanci kina da haƙuri da juriya da kawaici fiye da Aisha Aishan Abdulhakim, waɗanda suka yi rayuwarsu ƙarƙashin inuwar biyayyar iyaye. Ki yi min alfarma irin alfarmar da Ikilas ta yi wa Lamiɗa lokacin da ya yi amfani da kalmar Hausawa ta cewa, ruwan kashe gobara ba sai mai kyau ba, idan kika bani dama zan yi amfani da sanadin gata na mayar da ke wani haske a cikin rayuwarmu da a cikin mu da ta yayanmu irin yanda Jabir ya mayar da Bahijja sai na mayar da ke sauraruwa fiye da yanda Awaf ya mayar da Nihal a cikin ƙwarya ta bi ƙwarya insha Allah za ki kasance mace guda ɗaya tilo a cikin birnin zuciyata tunda kin daɗe da ɗaukan aure a matsayin yankin mata kana so na rufe mata baki yayi da hannunsa guda ɗaya ki daina wannan tambayar da ba na son ki da ba zan taɓa zama da ke ba matsawa ya yi saitin ta. akwai wani lokaci guda ɗaya wanda shi kaɗai ya isa ya sanar da ke ɗimbin ƙaunar da nake yi miki shi maryama ta yi ta idanuwan tana mai sake jin wata irin zazzabar ƙaunar shaddad tana kwaranya a cikin zuciyarta shaddad yana riƙe da hannun maryama gefe ɗaya kuma jaririnsu ne kwance a gefen maryaman Gaba ɗaya Shaddad ya kasa tashi ya matsa ko nan da can saboda gani yake yi idan ya fita kafin ya damar ya ta mutu. kwasalla ya kasa zuwa yana nan zaune kusa da ita ƙwaƙume da hannunta. Tun suna yin hira Sara ta ɗan fara yin bacci. Zubi ya miƙe ya je kara kunnensa a jikin ƙirjinta nan ya jiyo bugun da zuciyarta take yi. Duk da haka hankalinsa bai kwanta ba sai da ya kai hannun shi saitin ƙofofin hancinta ya ji numfashinta yana sauka a hannun nashi sannan ya koma ya zauna ya zuba mata ido kamar lokacin da ya fara ganin sa haƙurinta da juriyarta ta yake tunowa da irin soyayya da take yi masa ko da wasa bata son ta ga yayi fushi ransa ya ɓaci daidai da rana ɗaya bata taɓa faɗa masa kalmar da zata ɓata masa rai ba sannan duk tsawon lokacin da suka ɗauka tare bai taɓa shakkar wani abu a tare da ita ba saɓanin bai taɓa shaƙar wani abu a tare da ita ba saɓanin ƙamshi ba buɗe idanuwan da ta yi tana yi masa murmushi Debbie baka tafi gida ka yi wanka ba jira nake na ga kin buɗe idon kin gama barcin tukunna murmushi ta sa murmushi ta sake yi ta sake yi ta rintsa hannuwan shi cikin murmushi ta sake yi ta rintsa hannuwan shi cikin nata tunda na tashi to ka je tunda na tashi to ka je ka tafi Hannunta ya kai kan bakin shi ya yi kisin ɗin shi tukunna ya miƙe zai tafi. Buɗe ƙofa aka yi Kairat ne da anti mai jidda suka shigo hannunsu riƙe da ɗan ƙaramin basket wanda suka haɗo wa Maryama kayan ti a ciki. Komawa Shaddad ya yi ya zauna. Yaya Nebi baka yi sallah ba fa. Kairat ta ce tana dariya. Nebi ai yau ya zama bebi. Anti mai jidda ta faɗa ita ma tana dariya. Karɓar kayan ya yi yana murmushi ya haɗa wa Maryama ci rabin kwaf ya koma bakin gado ya tada ta zaune ya jingina ta da jikin filo ya fara ɗiba a spoon yana bata. Nebi baka fifita ba da zafi ti ɗin, ya haƙuri bari na fifita miki. Wani kwaf ɗin ya sake ɗauka ya fifita mata ti ɗin sannan ya ci gaba da bata sa'anti mai jidda da karas suna tsaye suna kallon ikon Allah. Dabda za ta kammala shanyewa ta kau kai ta kau da kanta ti ɗin ya zuba a jikin haɓarta. bashi haka ya ishe ni babu kunya Shaddad ya sa harshensa ya lashe wanda ya zuba a kan haɓar anti mai jidda da kairar sai ficewa suka yi daga cikin ɗakin zan je gida na yi wanka na yi sallah sai in dawo abinci fa ka ci abinci kafin ka dawo don Allah ya yi mata a kan leɓenta to sai na dawo fita ya yi ta bi da kallo ta gilas ɗin windo ɗin ɗakin take hango shi har ya ɓace wa ganinsa murmushi ta yi ta jawo jaririnsu ta tana ƙare masa kallon komai na yaron irin na shaddad ne sak babu bambanci fitar shaddad ce ta sa waɗanda ke zaune a waje suka suka shigo cikin ɗakin suna yi wa maryama sannu shaddad na fita gidan shi ya wuce a can ya iske sajiya da su karama da anti zainab suna kicin suna girke-girke ganin shi ya sa nu'aima zuwa ta rungume shi tana murna Daddy wai Ummi ta siyo mana sabon Baby boy. Dariya maganan Nu'aima ta bashi riƙe sai yana dariya. I mama na ummin ki ta yi miki kani. Za mu je ki gan shi ko? Kai kai taurin wurin haji ya yi ya juya zai tafi. Kai shadda sai ka nemo wani sunan da zan rinka faɗa maka saboda ba zan ƙara kiranka da mazaje ba. Dariya yayi saboda jin abin da hajiya ta faɗa ya san ta faɗa haka ne saboda ta ga irin kukan da ya yi ɗazu ɗakinsa ya shiga ya je ya yi wanka ya yi sallah ya shirya cikin bulo ɗin jeans da jan riga mai gajeren hannu yana ƙoƙarin fitowa ne suka yi kicikus da anti ƙarama za ta kawo masa abinci kamar ba zai zauna ya ci abincin ba sai ya zauna saboda roƙon da Maryama ta yi masa ɗazu kafin ya bar wajenta yanzu so yake shi ma ya nuna mata so da ƙauna irin wacce ba a taɓa nuna wata 'ya mace ba Cokali uku ya yi a abincin ya fice ya ɗauki Nu'aima suka tafi asibitin. Lokacin da ya je ya samu Maryama a zaune tana riƙe da jaririn akan kan cinyarta, sai Kairat kuma da ke zaune a kan wata farar kujera tana yi wa Maryama hira. Ummi ina bebin da kika siyo mana? Nu'aima ta faɗa tare da ƙoƙarin hawa kan gadon. Shaddad ne ya ɗaga ta ya ɗora ta a kan gadon shi ma ya zauna a kusa da Maryama. gashi mama na kaga ya gashi mama na kaga yaya Maryama tace tare da ɗora jaririn akan cinyar Nu'aima yarinya ƙarama sai manyance kada ta faɗa tana dariya ba wani manyance itama ai ƴan mata ce yanzu da me kika a itama ƴan mata ce yanzu da me kika fita Maryama ta faɗa tana dariya Kallon Shaddad ta yi wanda ya da hankalinsa a kan wayarshi da ke hannun shi. Ka ci abincin kuwa? Gira ya ɗaga masa yana murmushi. Ban yadda ba ne bi. Bakin shi ya kai kusa da hancinta. Shinshina ki ji za ki ji ƙamshin kori. Maimakon ta shinshina ɗin kamar yadda ya ce sai kawai ta cije shi. Tashi karar ta yi ta fita ta ba su waje. Rike ta yi yana kallon ta ido cikin ido. Fuskar shi kunshe, da murmushi. Kika cije ni? Rushe Lumshe masa idanuwanta ta yi tana yi masa murmushi. Tsautsayi ne ta ce da shi tana wasa da hannun shi. Idan ma ba da tsautsayi kika yi ba na yi miki uzuri. Ni duk abin da kika yi min ko da na ɓacin rai ne to ki ɗauka raina ba raina bai ɓaci ba domin ina maraba da duk wani abin da zai zo zai zo gare ni matuƙar daga gare ki yake. Buɗe idanuwan ta yi a kan kyakkyawar fuskar shi tana jin wani irin farin ciki yana ziyartar zuciyarta. Hannunta ta sa ta shafi gefen fuskar shi tana murmushi. Na gode Nefi, Allah ya bar ni da kai har ranar da zan daina numfashi. Rufe mata baki ya yi da hannuwansa guda ɗaya. Ki daina ambatar wannan kalmar saboda ba na son jin ta. Tana hana ni sukuni sannan tana raba ni da nutsuwata. Ba na fatan mu raba har abada. Murmushi ta yi idonta cike da ƙwalla duk kalaman da yake faɗa mata ji take kamar a mafarki ne ba gaske ba. za mata kai yayi ya fara goge mata kwallar da ke ƙoƙarin sauka daga idonta to kuma menene zaki yi kuka ta yi ta lumshe masa idonta nan Shaddad ya ci gaba da zama a tare da ita har dare yayi ko da daddaren ma da anti da ta zo ta ce za ta kwana a wurin su Maryama Shaddad cewa yayi a'a shine zai kwana a wurinta sai da ƙyar anti da ta samu ta shawo kansa ya haƙura manna wa Maryama a kan goshinta ya yi sannan ya fita ita dai anti mai jidda bansu da ido kawai take yi. gari ko da sassafe sai gashi ɗauke da kayan breakfast shi ko karyawan ma bai yi ba. Haka ya taho. A zaune ya samu Maryama kusa da ita ya je ya zauna yana kallon ta. Baby sanniya jikin naki. Kalan shi ta yi ta yi murmushi Nebi kenan ina kwana. kashe mata ido guda ɗaya ya yi ke ma dai daga gani ni na kin san ba lafiya na kwana ba saboda rashin ki ba ni ti din sauka yi daga kan gadon ya haɗa mata ti ya fara bata da haka har anti mai jida ta zo ta iske ta dawo daga karɓo maryama magani ƙarshe ta shaddad ya yi nan ta fice ta ba su wuri saboda yanzu ta ga tashin rashin kunya suke sai da ya gama ba maryama ti ɗin sannan ya tafi gida domin yin wanka Haka Shaddad ya yi ta zirga-zirga har aka sallame su har aka sallami su Maryamu daga asibiti. Lokacin kwanan su huɗu saura kwana uku suna. Suna zuwa gida suka tarar sajiya da sa anti Zainab da sauran dangi. An gyara wa Maryamu ɗakin ta tsaf komai fes sai ƙamshin turaren wuta da aka kunna ne yake ta faman tashi a gidan. Yan zubar Maryama ta yi ta shayar da jaririn sannan ta ba wasu anti mai da shi ta shiga ɗaki saboda wanka take son ta yi. Tana shiga wankan Shaddad ya shigo cikin bedroom ɗin. Watsinta da ya ji a cikin toilet ne ya fahimtar da shi cewa wanka take yi. Ƙofar ɗakin ya sa Waki ya bi ta cikin toilet ɗin. Maryama sai ganin shi kawai sai ya shigo yana ɓalla botul ɗin gaban rigar shi. Shaddad ya haka? Wanka fa nake yi. Ni ma wankan zan yi shine na so mu yi tare. Kai Shaddad ka fiye rigima ni fa jego nake. Na sani ai wankan kawai nake so mu yi tare. To idan su anti mai jidda suka shigo fa? Babu mai shigowa ai na rufe ƙofar. Tare suka yi wankan anti mai jidda sai bugun ƙofar ɗakin take yi saboda jaririn Maryama yana ta kuka. Maryama sai ta je ta buɗe ƙofar shi kuma Shaddad yana tsaye yana saka rigar shi. Ba tare da Anti da ta shiga ɗakin ba ta ba wa Maryama jaririn ta fita. Wurin Anti Babba ta koma inda suke zaune suna hirar su. Ni fa ana yin suna ni ma wace gari zan bar gidan nan. Anti Maimuna ta faɗa. A wannan karon ba za ki ba za ki je yadda zama ba? In ji Anti Babba. A'a wannan yaran ai yanzu sun fi wannan a wannan yaran ai yanzu sun fi ƙarfi na. tare suka yi wanka fa yanzu ina zuwa suna fitowa shi kuma kokon ko kunya ina ganin shi yana saka riga shi ya sa ma ko ɗakin ban shiga ba dariya anti babba ta yi ashe baya yin surukar da ke ai shi ya sa zan tafi tun kafin ya fito ƙiriƙiri ya ce in tattara kayana in tafi sai da shaddad ya riƙe wa sai da shaddad ya riƙe wa maryama jaririn ta shirya sannan ya bata shi ya fita yana fita nu'aima ta ko ta je jikin maryama ta kwanta Shafa kanta Maryama ta fara yi tana jin tausayin yarinyar saboda yadda ta yi ranar da za ta haihu ba ƙaramin tayar mata da hankali ta yi ba. Shaddad ɗakinsa ya je shirya ya fita. Tunda ya fita kuma bai dawo gidan ba sai da daddare. Wasu na falo wasu kuma na ɗakin Maryama yayin da wasu na ɗaya ɗakin da ke kusa da na Maryama. Ita Maryama tana ɗakin ta ita da Khairat da Anti Maijida da Anti Babba. Ni kam Maryama Nu'aima ta yi shekara biyu ne Anti Babba ta tambayi Maryama. A'a anti bata yi shekara biyu ba. Ni ai ban taba ganin likitar da ta yi kwanuka ba sai Maryama. Anti jiya ta ce da Maryama tana dariya. To anti yaya zan yi? Ya hana ni in fulani ya ce kuma a ɓoye na yi bai sani ba Allah ya isan shi. Ni ma ai da wasa nake yi miki. Ki yayi ki wallahi mu ma ai duk kwanukan muka yi. Shi ya sa Sa'idar ga su nan dukkansu ɗaya. Kafin Maryama ta yi magana Shaddad ya shigo. Anti babba ce ta tashi ta tashi ta ce ta je ta kawo masa abinci. Ita yana ta kallon Maryama saboda ya fi son ita ta kawo masa abincin ba Kairat ba. Ko da Kairat ta kai mishi abincin cewa yi ta je ta turo masa Maryama. Lokacin da Kairat ta zo ta faɗi saƙon anti babba cewa ta yi Maryama ba ta je ba sai anti mai da ta ce a bata ta je su je can su ƙarata. Tashi Maryama ta yi ta fita ta je ɗakin Shaddad. Yana kwance a kan gadon shi a gefen shi ta zauna tana kallon sa. Nebi ta shiga ci abinci mana. Hannunta ya rike nan ta ji zazzaɓi ne a jikin nashi. Zirga-zirga da ya yi ta yi ne yanzu kuma take tambayar shi ga ciwon kai da ke damunsa. Ya na ji jikinka da zafi? Zazzaɓi kake yi? Tashi zaune ya kama hannayenta ya rike Ba na abinci na ci sai ki bani magani na sha. rubushi ta yi. Allura zan yi maka sai ka fi jin daɗi. bashi abincin yi ya ci ta bashi ruwa ya sha ya koma ya kwanta ta san yana jin jiki amma san baya son ta gane saboda kar hankalinta ya tashi ta dai ta koma ɗaki ta ɗauko allura da sirinji ta dawo da ciki ta same shi yayi a hankali ta yi masa allurar Wash ya faɗa lokacin da ya ji shigar da allurar a cikin jikin shi da zafi ne da zafi mana zara allurar ta yi ta sa ɗan yatsan da ta fara shafa wurin da ta yi masa allurar. Hannu ya sa ya kwanto da ita jikinsa ya rungume ta, don Allah ki zauna mu kwana a nan kar ki tafi. To kuma jaririn fa? Za mu je mu ɗauko shi. Murmushi ta yi ta fara shafa kumatunsa tana kallon shi idanuwanshi har sun yi ja saboda ciwon kai da zazzaɓin da ke damun shi. Ka yi haƙuri dai ka kwanta ka yi bacci saboda ka ga akwai surukai a gidan namu Sajiya suna nan, ga su anti Babba da anti jidda. hannunta ya riƙe sannan ya riƙe kanshi da ɗaya hannun sannu nabi ta faɗa cike da tausayinsa saboda tunda ta ga tunda ta ga yanayin tunda ta ga yana yin haka to ta san yana jin jiki tashi ta yi ta shiga toilet ɗin shi ta ɗebo ruwa a ɗan ƙaramin ta zo ta zauna a bayan shi rigar shi ta cire masa ta soma ta tsoma ɗan kwalinta a ruwa ta fara matsewa tana goge masa goshinsa da jikinsa ta jima tana yi masa haka har bacci ya ɗauke shi Sai da ta ga ya yi nisa da baccin sannan ta fara ƙoƙarin tafiya. Bakin shi ta yi wa kis ta tashi za ta tafi hannunta ta ji ya rike a hankali kuma ya buɗe idonsa. Tafiya za ki yi ki bar ni baby. A'a zuwa zan yi na dawo sakinta yana murmushi saboda bai san cewa wayo za ta yi masa ba. Sakin hannunta ya yi ta tafi. Yana ta bar sa anti babba da anti mai jidda haka ta zo ta same su suna yi da ce kawai ta yi bacci. rigar bacci ta saka ta kwanta har bacci ya fara ɗaukanta ta ji wayarta tana ruri shadda ta gani mai kira tana ɗagawa ta ji ya ce baby na ji ki shiru ya jikin naka ne bi Da Lumshe idanuwan shi yayi yana jin daɗin muryarta mai sanyi wacce take ƙara rura wutar santa a cikin zuciyar shi. Kin ga ma wani zazzaɓin ne ya sake rufe ni zo ki yi min wata allura. Jin ya faɗa hakan ya sa ta tashi da sauri ta fita tana riƙe da waya a kunnenta. A falo ta samu sa'anti Mai Jidda sun mai da dabar hirar tasu can su dai Allah ne kaɗai ya san lokacin su, amma kowa sai ya yi bacci ya bar su. Ɗakin Shaddad ta hara tana yi masa magana a waya, hada ciwon kai bai daina ba, shi ma bai daina ba, baki ba baki ji ba kamar zai fita daga jikin. Daidai lokacin ta buɗe ƙofar ɗakin nashi ta shiga, a kwance ta same shi ya yi rubda ciki. Zama ta yi ta kwanta a bayan shi tana shafa shi a hankali amma kuma sai ta ji jikin nasa ya yi sanyi ƙalau alamar babu zazzaɓi. Na biya ai na ji jikin naka babu zafi. Murmushi kawai ya yi bai yi magana ba ya miƙa hannun shi kan bedside rower ya ajiye wayar shi ya kashe beside lamp. Na bi magana fa nake yi maka wallahi bacci nake ji. To ki yi baccin ki mana. Tashi ta yi ya yi saurin riƙe ta don Allah ka ki tafi. Na bar jariri a ɗaki har ya tashi ya zo yana kuka. Kar ya tashi ya zo yana kuka. Da ta samu ta kwace ta koma ɗakinta ta je ta kwanta saboda wani irin bacci take ji gashi ta gaji matuƙa. Ko minti biyu ba ta yi da kwanciya ba ta ji shigowar shi. Tsugunawa ya yi a saitin kanta ya dafa ya dafa ta yana bin kyakkyawar rigar baccinta da kallo. Bacci za ki yi? Kai ta ɗaga masa saboda ta rufewa suke yi saboda tsabar bacci. To yi addu'a. Na yi ta bashi amsa ba tare da ta buɗe idonta ba. Yana tsugune har bacci ya yi gaba da Maryama ya ma yana tsugune yana kallon ta yana ta faman shafa kyakkyawan sajen da ke fuskarsa wanda ya tafi ya lulluɓe goshinta. Ya ji a haka kafin ya tashi ya fita. Lokacin da ya fita har sa anti mai jidda sun yi bacci ita da anti babba. Washe gari ya kama saura kwana biyu suna tun sassafe Maryamu ta yi wanka ta shirya saboda yau za a yi mata ƙunshi da salon. wani lashi ta saka baƙi mai adanja a jiki kyawun da ta yi ba kaɗan ba ne ga shi ta ko'ina ƙamshi ne yake fita daga jikinta tana rike da jaririnta a hannu ta ce da anti mai jidda anti bari na kai bau ya duba dadin shi ya yi masa sannu da sannu ba shi da lafiya sai kun dawo anti mai jidda ta faɗa tana kallon anti babba domin ce da daddare sun ga lokacin da ta je ɗakin shaddad sannan shi ma sun ga lokacin da ya sake bin ta ɗakinta fita ta yi da jaririn a kan kafaɗarta ta shiga ɗakin shaddad yana tsaye a gaban miro yana zura rigar shi baƙar T-shirt mai dogon hannu jariri ta kwantar ta je gaban shaddad ta tsaya ta fara ɓalle mishi botul ɗin jikin rigar tana murmushi To masu sauraronmu a nan za mu dakata sai mun haɗu a labarinmu na gaba.